Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin 19 ga watan Yuli shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Amurka yau Litinin ta sanar da sakin Abdul Latif Nasir daga gidan yarinta a guantanamo bay da ke cuba amurka da wasu kasashe suna zargin ma'aikatar tsaron china da yin amfani da wasu miyagun 'yan kwangila masu satar kutsen yanar gizo a fadin duniya aikin da su masu kutsen ke amfana da shi yau litinin hukumomi a ingila sun dage dokokin kariya kamar sanya takunkumin rufe fuska da barin tazara tsakanin jama'a da aka kafa domin yaki da covid-19 kanan labaran kenan rundunar 'yan sandan jamhuriyar niger ta sanar da dakatar da waɗansu 'yan sanda da ake zargi da satar jarabawa matakin da masu kula da lamura ke cewa zai taimaka wajen ganin kiman aikin ko karamin yaro sai kashi yana zagin aikin 'yan sanda saboda sun hita daga huruminsu na aikin jama'a sun koma aiki na kashin kai kowa tuwo na yake nema cikin aikin 'yan sanda a najeriya kuma batun ba shugaban kasa izinin kararranto ranto kuɗi ke ci gaba da daukar hankalin al'umma hakika bashin da ake bin kasar najeriya kudade ne masu yawa kuma za a daɗe ba a biya ba hanyoyin kudaden shiga suna da yawa ma kasar najeriya Muna kuma da rahoto kan kwangilar samar da wutar lantarki da aka bada sama da shekaru goma jihar Taraba da har yanzu ba a fara ba. Kamar kowace ranar Litinin Yusuf Farande zai gabatar da shirin ilimi garkuwar dan Adam amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeli. Ma'aikatar tsaron Amurka yau Litinin ta sanar da sakin Abdullatif Nasir daga gidan yarinta a Guantanamo Bay da ke Cuba. A wata sanarwa Pentagon ta ce za ta tura Nasir ne zuwa ƙasarsa ta asali wato ƙasar Morocco. wannan shine canjin wuri na farko da aka yi wa wani dan gidan yarin guantanamo bay karkashin shugaban amurka joe biden wanda gwamnatinsa ta nuna alamun niyyar rufe gidan yarin da ake tsare da mutanen kasashen waje wadanda ake zargin su da aikata ayyukan ta'addanci tun daga ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 da aka kai wa amurka hari an kai nasir a guantanamo bay ne a shekarar 2002 bayan da ya yi wa taliban aiki a afghanistan inda ya yi aiki matsayin kwamanda kana mai bada horon makamai a hali da ake ciki kuma amurka da wasu kasashe suna zargin ma'aikatar tsaron china da yin amfani da wasu miyagun 'yan kwangila masu satar kutsen yanar gizo a faɗin duniya aikin da su masu kutsen ke amfana da shi ayyukan nasu sun hada ne da saka cuta a cikin kwamfutocin kamfanoni masu zaman kansu lamarin da ke tilasta musu biyan miliyoyin kuɗin fansa domin samun damar buɗe bayanansu a cewar jami'an amurka amurka da sauran kasashen duniya sun dora laifin wannan aikin ne akan jamhuriyar mutanen china aikin da aka kwatanta da rashin sanin ya kamata da kawo cikas da kuma hargitsa harkokin yanar gizo wanda ke yin barazana ga tattalin arzikinmu da kuma tsaron ƙasa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana faɗa a wata sanarwa a yau litinin amurka da kungiyar tsaron nato da kuma kungiyar tarayyar turai da birtaniya da japan da canada da australia da kuma new zealand sun zargi china da kai harin kutsen yanar gizon na a cikin watan maris wanda ya shafi dubun dubatan kungiyoyi ta hanyar manhajar microsoft labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau litinin ta zama ranar walwala a ingila wannan ranar ta samu wannan suna ce saboda ɗage dokokin kariya kamar sanya takunkumin rufe fuska da kuma barin tazara tsakanin jama'a da aka kafa domin yaki da covid-19 an ɗage dokokin kariyar ne a lokacin da kamuwa da covid-19 ke karuwa kana ana kwantar da mutane a asibiti a ingila wanda galibi nau'in cutar ta delta ke haddasawa ranar walwalar na zuwa ne kuma yayin da ministan kiwon lafiyan birtaniya ya killace kansa saboda gwaji ya tabbatar da ya kamu da covid-19 ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta sanar da minister boris johnson da ministan kudi rishi sunak cewa sun yi mu'amala da mutumin da ya harbu da covid-19 To an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda hukumar 'yan sanda ta ba da sanarwar dakatar da wasu 'yan sanda bayan da ta ce ta same su da yunkurin sata jarabawan 'yan sanda da ke fatan samun ƙarin girma. Abin da 'yan ƙasar ke kallo a matsayin wani kyakkyawan misali kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya haɗa mana. Binciken da ma'aikatar ministan cikin gida ta gudanar bayan samun wasu bayanan zargin murɗiya a jarabawar 'yan sandan da ke neman ƙarin girma ne ta ba da damar gano wasu jami'ai uku da aikata ba daidai ba a yayin jarabawar 'yan sanda ta baya-bayan nan. Mafari kenan aka dakatar da su daga aiki. kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda komisar principal abu muntari ya yi min karin bayani sakamakon wannan bincike ya sa an kama mutum biyu waɗanda su suna daga cikin masu jaraba da kuma mutum ɗaya shi yana daga cikin masu tsara jarabawa ana tuhumarsu da wannan yunkuri yanzu zancen da aka yi su waɗannan 'yan sanda guda uku an dakatar da aikin su kamar yadda doka ta tanadar. Yanzu haka bincike na ci gaba da gudana domin hukunta masu hannu a wannan al'amari in shi sanarwar ta hukumar 'yan sanda. Hukumar 'yan sanda tana ƙara jaddada mutane da duk wanda ya yi sata ko kuma ya kama an kai sata ko yunkurin sata bisa kan wannan jaraba to hukuma za ta hukunta shi kamar yadda dokoki suka bada na ƙasa baki ɗaya. Masu sharhi akan sha'anin tsaro sun yaba da wannan mataki saboda a cewar su abu ne da zai ƙara maido da darajar aikin 'yan sanda a idon jama'a. Suleiman Shehu Sami Makolanga shine sakataren kungiyar 'yan jarida masu aikin faɗakarwa akan sha'anin tsaro da zaman lafiya RGSCP. Mun ji daɗin haka kuma muna son duk wata hukuma da ke cikin ƙasar nan ta yi ƙoƙarin bi sau da kawa idan ya kasance ana neman tankaɗe da rere a ɗauki wasu ko da cikin ma'aikatanta ne inda an samu irin wannan banna to ya kamata a dakilar da ita duk wanda ya kasance cikin majamaja aka ɗauke shi aka ba shi aiki to aikin nan ba zai kama shi da daraja ba zai kama mutuncin kanshi ba shi yasa yau kake ganin ko karamin yaro sai kashi yana zagin aikin 'yan sanda saboda sun hita daga huruminsu na aikin jama'a sun koma aiki na kashin kai kowa tuwo na yake nema cikin aikin 'yan sanda lalle da na ji wannan sanarwar tasu kuma na ita da kanta ba da goyon baya kuma an ɗauki matakai na daftar da waɗanda aka samu da hannu dumu-dumu cikin wannan abu sai mu ce alhamdulillah. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tuwa da Malam Sule har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da ƙarin labaran duniya. yau litinin ana ci gaba da shari'ar cin hanci da rashawa da ake yi wa tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma biyu bayan munanan bore na kwanaki da dama masu alaka da jefa shi gidan yari akan wani batu na daban ana sa ran zuma zai bayyana yayin zaman sauraren a hoton bidiyo ta yanar gizo a babbar kotun peter marisberg da ke cikin lardin tsohon shugaban kasar na kwazulu natal ana zarginsa dai da laifin cin hanci da dama da zamba da rashin gaskiya masu alaka da sayin dimbin makamai a shekarar 1999 da ya hada da katafarin kamfanin kera makamai na kasar faransa da ake kira talis lokacin da yake mataimakin shugaban kasa an kuma zargi kamfanin da cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haram lauyoyin zuma za su shigar da bukata yayin zaman sauraren na yau litinin cewa babban mai shigar da kara billy dauna ya janye kansa daga wannan shari'a saboda a cewa su baya adalci ga wanda suke karewa a ƙarshe shugaban koriya ta kudu mun in ba zai je birnin tokyo ba a ƙarshen wannan mako domin ya gana da takwaransa na japan prime minister yoshihide shuga bayan da wani ɗan diflomasiyyar japan ya yi wasu kalaman ɓatanci ga shugaban na koriya ta kudu jaridar yomiuri ta kasar japan ta faɗa da safiyar yau litinin cewa shugabannin biyu za su gana a ranar juma'a a babban birnin kasar ganawar da za ta zo daidai da halartar shugaba moon wurin bikin buɗe wasannin olympics a tokyo amma daga bisani fadar shugaban kasar koriya ta kudu ta blue house da ke zama gida da ofishin shugaban kasa ta sanar cewa shugaban kasar ba zai yi wannan bulaguro ba tun da fari dai jama'a sun bayyana shakku akan yiwuwar taron saboda wata cikasa tattaunawar karshe ta shirya ziyarar suna nuni da kalaman wani babban jami'in diplomasiya ofishin jakadancin japan a birnin seoul kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu na yunhab ya gano ɗan diflomasiyyar da suna hirohisha suma ƙaramin shugaban ofishin jakadanci inda yake kwatanta yunkurin shugaba moon na karfafa dangantaka da seoul da biyan buƙatunsa na jima'i yayin da yake hira da wani ɗan jarida na cikin gida. zuwa a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshen makon da ya gabata ne Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta amincewa shugaba Muhammadu Buhari ya ciwo bashin dala Amurka sama da biliyan takwas da kuma euro miliyan 490 da ya nema. baya ga bashin da majalisar ta amince ya ranto a lokutan baya lamarin da ke ci gaba da ɗaukan hankalin al'umma wakiliyarmu madina dauda na dauke da karin bayani Waɗannan basussuka dai tun watan Mayu na shugaba Buhari ya neme su wanda aka riga aka amince a ƙarƙashin tsarin rancen waje na shekara 2018 zuwa 2020. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Yahaya Abdullahi Abubakar ya yi ƙarin haske akan hujjoji da ya sa majalisar dattawa ta amincewa shugaba Muhammadu Buhari ya ciwo waɗannan sukan. Lokacin da aka zo yin kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin da ɗaya an zo an samu gibi daga kuɗin shiga na gwamnati da kuma kuɗin da ya kamata gwamnati ta kashe an samu gibi na wajen kusan triliyan biyar dole kowane gibi dole sai ka samu hanyoyin da za ka cike wannan gibi bashin da yanzu za a ciwo shine na cika wannan gibin na 2021 ba wani sabon bashi ne aka ciwo ba Shi ma kwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Kashere da ke jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi ya nuna cewa in har basussukan da ake karba za a yi ayyuka da su ne to babu laifi. Idan ƙasa za ta karɓi bashi yau ta gina hanyoyi da cibiyoyin a amfanarwa na rayuwar al'ummata. misali yau kasa najeriya in ta karɓi bashi sai a ga ta gyara manya-manyan trunk road wato manyan hanyoyin najeriya da ake kira highway daga jihohi zuwa jihohi a ce duka kowanne an samu hanyoyi biyu biyu manya-manya na tafiya daban na dawowa daban duk jihohin kasa da kuma iyakokin kasa da ya hada najeriya da wasu kasashe duka a samu irin wayannan manya-manyan hanyoyi ta inda duk wani kilomita ɗari ɗaya za a iya sa toll gate gwamnati tana karɓan harajin hanya domin ta dinga mai da wannan bashin da ta karɓa na gyara wayannan hanyoyin to wannan bashi ba laifi amma ga masana dai a tsangayar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati yana ganin Najeriya ƙasa ce mai arziki ko da za a ciwo bashi to a yi sara ana duban bakin gatari. hakika bashin da ake bin kasar najeriya kudade ne masu yawa kuma za a dade ba a biya ba muka bi maganar cin bashi a ka'ida tamu bashi abin tsoro ne kuma abin gudu ne amma idan muka dubi karfin arzikin da allah ya yi ma kasan misali allah ya albarkace mu da kasan noma allah ya albarkace mu da ma'adanai kamar tagulla azurfa man fetur da sauransu allah ya albarkace mu da jama'a kuma akwai kamfani kamfanoni da ake karban haraji daga hannunsu kowace shekara kuma kullum kamar harajin da ake karba na cinikayya wato value added tax kenan wanda aka fi sani da vat kin ga hanyoyin kudaden shiga suna da yawa ma kasar najeriya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina to bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun matsalar wutar lantarki a jihar taraba inda aikin kwangilar da aka bayar sama da shekaru goma da suka shige ke ƙasa tana dabo kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu salisu muhammad garba ya aiko mana al'umman jihar taraban suke nuna korafi tare da damuwarsu akan jan kafa da tafiyar hawainiya da aikin kwangilar samar da wutar lantarki na mambila ke yi inda suka kuka kwarai da kira ga mahukunta da ma waɗanda lamarin ya shafa da su mai da hankali su baza kaimi gurin ganin aikin ya gudana shaibu yalwa wanda ke zama mazauni a jihar taraban yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan korafin a matsayin mu na yan taraba ba mu taɓa tunanin ma wannan abun zai kawo har gaban kafa shekara shida yana kan wannan kujeran ba ba a gama wannan abun ba to amma sai ga a wata majiya eh, wadda ke cewa filayen da eh, ake so a yi wannan aikin ma ba a gama biya ba ya kamata a ce an fara tun daga baya daga hawan mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari yanzu dai gaskiyar magana da mu abun da muke gani muna gani ko da za a yi aikin nan jan zai kai akalla shekara takwas zuwa goma shi ma dai Alhaji Rabiu mazauni ne a jihar ta Taraban ya kokoka sosai ganin yadda lamarin yake gudana eh, wannan bangaren ya zama kore ne kamar na saniyan tatsa ce wadda ba wai maganan mulkin baba Buhari ba mulkin da ya shuɗe ma kafin shi ɗin an yi ta wannan sheshe kuce akan maganan wannan tashan wutar lantarki na Mambila Hydroelectric Power na Gembun to amma har yanzu a maganan da nake gaya maka har ma zuwan mulkin sabon shugaban kasa ya yi hoɓɓasa wajen ganin ya yi ƙoƙarin cewa an tabbatar da wannan tashan ta amfani kasa ga baki da don ba wai magana ce na jihar Taraba bibirin ta na wani ya dauka a wai ci gaban za a kawo mana ba ne mu a jihar Taraba abu ne wanda kasa ga baki dai za ta amfana kenan to ya yi iya kokarinsa karshe ma dai barin gaya maka dan mu aka dauka dan cikin jihar Taraban aka ba shi ministan wuta amma daga karshe dai har yanzu maganan nake gaya maka na kun gaba kun baya Alhaji Abubakar Hassan shi kuwa kirayi ga mahukunta ko ko yan kwangila da lamarin ya shafa da su ji tsoron Allah su dawo da hankalin su akan wannan aikin kulliya bata biya kudin sabulu ba saboda haka muna kira ga duk waɗanda suke da ruwa da tsaki hakkin sauƙin wannan bangaren ministan wutar lantarki ya dace su yi kokari su ga cewa sun sauƙi amanan da aka basu domin abun kunya ne a wannan lokaci da muke ciki wanda ma taraba wato mu muke da ministan fawa wanda shine ministan makamacin wutar lantarki kuma akwai gwamnati a jihar taraba wanda muna ganin cewa yana da kyau ita ma ta ba da goyon bayanta taraba ne wato wannan tsauni na mambila yake kuma taraba ne ake kokarin samar da wannan dam ganin cewa an samuwa da turan wutar lantarki a wannan kasa da ma Afirka ga baki daya. To ko menene ma yasa aikin kwangilar samar da wutar lantarki na Mambila ke tafiyar hawainiya a jihar ta Taraban? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Badina Garba wadda ke zama kwamishinan wutar lantarki na jihar Taraban shi kuwa cewa yi. An ba da kwangila ne akan kwangila abin da ya faru kenan kuma shi wanda aka fara ba shi kwangilan ya kai karan gwamnatin tarayya har Faransa har fari wannan ne kotun mai za a ce International Court of Justice a wurin ne kai mu za a ce kotun eh, kasa da kasa kara kenan ya kai federal government court aka yi ta ja aka yi ta ja aka yi ta shari'a sai bai jima ba wanda aka bada verdict kan gwamnatin tarayya dole ne ta biya dala miliyan ɗari a wannan matalikin kamun nan a zo a ci gaba da aiki to kaga abin da ya ake kenan ba lallai bane ga gwamnatin tarayya hmm. babban abin da ya dan dakatar da aikin kenan aikin samar da wutar lantarki na mambilan dai da ke jihar Taraban an bada kwangilar ne sama da shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu wadda har yanzu aikin kan gaba kan baya babu inda ma aka cimma Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na mura muryar Amurka daga Taraba a Najeriya. To a gaida Malam Salisu yanzu kuma ga so farande da shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin a cikin shirin namu na yau za mu duba wasu kaɗan daga cikin abubuwa da ke haddasa koma baya a ɓangaren ilimi musamman a matakin firamare da sakandare a ɗaukacin Najeriya. Dr. Furera Bagel ta jami'ar gwamnatin jihar Bauchi tana hasashen cewa akwai buƙatar duk masu ruwa da tsaki a fannin ilimi su tashi tsaye a cikin wata tattaunawa da ta yi da abokin aikinmu Nasiru Adamu el inda take bayyana wasu matakai da suka kamata a ɗauka. don kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da suka dabaibaye ɓangaren ilimi a ƙasar. Ilimi a ƙasar nan yana buƙatar gyara sosai tun daga firamare har university in ka duba daga irin malaman da ake rikotin su koyar da musamman wato ina magana a makarantun gwamnati irin malaman da ake ɗiba kallo wasu ba su cancanta ba su a ce ma suna koyar da yara saboda su kansu ba su da isasshen ilimi a fefa ne kawai ilimin amma ba su da isasshen ilimin da za su koyar da yara a makaranta shi yasa za ka ga yara sun zo sun gama primary school eh, sun gama secondary school ba su iya komai ba ana nan ana cewa za a biya kuɗin waye amma kuma mu yara su je su rubuta sai ka zo ka ga suna samun ethnic da sauransu akwai matsala saboda gaskiya wanda bai cancanta ce suna koyarwa a makarantar primary da secondary ba saboda ba su da wannan qualification din kuma suna koyarwa babban matsalar mu kenan duk sai kin ce eh, ilimin ko in ce ilimin nasu yana rubuce ne akan takarda to ya aka yi mm. mutum yana za a bashi takarda ai sai mutum ya yi makaranta ya gama za a bashi ah, takardar da su suka san wasu su suka san yadda suka samu takardansu ba eh to abinda abinda nake nufi shine to gashi nan a takarda mutum ya ci ko ba haka ba cewa ya amma kuma idan ka je ka mishi interview wani malamin ma turanci na kirki ba zai yi ba kuma yana koyar ma yara a turanci ko ba haka ba wani din idan an je verification sai a ta ganin abin mamaki ko kuma an ce wai wai kuma suna koyar da yara to ya za a samu ilimi mai inganci wani idan ka duba ma inda yaran suke zama su karatu ba a ba a gyara ba babu kujeru ba mai yayi ai mut yaro sun yana da nutsuwa ne ko tukunna zai samu ya nutsu ya karatu sai ya samu nutsuwa ne tukunna zai gane me ake koyar mishi amma yana tsugune a kan blog wani ga hotuna muna kallo a social media da sauransu wasu makarantu wasu suna zaune a cikin ruwa wani ɗakin makarantu sun kwaye wasu babu kujeru da sauransu saboda haka yara ba za su samu nutsuwan da za su yi karatu ba saboda haka shi yasa a da ana samun kwararrun ɗalibai daga makarantun makarantun gwamnati amma abin takaici yanzu babu ba a samu su kansu waɗannan malaman da suke koyarwa a makarantun gwamnati yaransu suna private makarantu so kaga babu ci gaba ci baya ake samu a kullum kuma ci baya ake kaga abin ya fara daga primary ya zo secondary yanzu ana su maganar NCE NCE din nan da sauransu dukka za ka ga kwalitin karatun ba wai yana da inganci ba ne abubuwan gaskiya dole ne dole ne sai an gyara gaskiya dole sai an tashi sai an gyara saboda nan gaba ba zai mana da daɗi ba. Wato ai shi yasa ma na suna tambaya in haka ne to ya za a gyara. To abin da za a gyara shi ne a tabbatar an gyara makarantu yadda ya kamata makaranta yadda ya kamata a ce an ajiye duk abubuwan da malamai da ɗalibai za su buƙata domin malamai su koyar da kyau ɗalibai su ma su koya ko ba haka ba kuma su kansu malaman a tabbatar nagari ne ingantattu ne malaman wanda sun san abin da suke sun karanci abin da suke sun gane me suke su ne za a bari su koyar da yara ba wai kawai mutum dan ya san wani a'a kawai shi kenan sai ko kuma bai samu aikin yi ba matsalan da yake damu mu a fannin koyarwa shine mutane ba su samu aiki ba sai su ce to a sama mu aiki ko teaching ne wato ya nuna koyarwan abun renennen aiki ne Yawwa ko teaching ne a sama mu saboda haka shi kenan sai teaching teaching din nan sai a dinga bayarwa mutane ma da ba su san me suke yi ba sai a ba su kawai su je suna suna koyar da shirin to akwai wa'annan ana samun irin wannan matsala to idan ba an gyara ba daga kan malamai wanda za su koyar da yara kuma da gwamnati funding ilimi duk abin da ya kamata makarantu suna da shi ya zama an ba su ko ba haka ba to anan ne za a ce an ɗauko hanyar gyara gyara amma ina tabbatar maka da cewa taɓarɓarewar ilimi a ƙasar nan ya wuce da kake tsammani. to abin da ake magana da Dr. Freud Abagel tun da aka kirkiro makarantu masu zaman kansu masu kuɗi suka rika daukan yayansu suna kaiwa can kuma sannan ana mm. samun albashi watakila wanda ya fi na gwamnati shi yasa mm. na gwamnatin ya lalace haka ne kin amince da wannan shirin a can makarantun private ba su fi makarantun gwamnati kuɗi ba ba dukansu ba ne yawanci akwai makarantun gwamnati da yawa da suka fi su kuɗi ka gani amma matsalan ɗaya eh, na yadda asali waye ne suka ba su license su makarantun private din gwamnati ne suka ba su license da kaɗan kaɗan ne kaɗan ne makarantun private amma daga baya kawai ko ina saboda haka su kansu malamai idan ka je su muka makarantun fa in har malami wai na koyarwa a makarantar public yana samun kuɗi to za ka ga ɗan shi da ƙyar ka samu ɗan shi yana wannan makarantar da yake koyarwa ya ɗauki ɗan shi ya kai private saboda a can ake koyarwa mai kyau. Rufe ya yanayin karatun jami'a yanzu in an ce na primary ya ɓaci ya shafi na sakandare shin ya ɗaliban ku a jami'a kuke ganin su suna in mutum ya samu ya shiga jami'a da yake yana lashe jarabawar jam da sauransu ana samun masu hazaka ko su din ma kuna shan fama wajen koyar da su gaskiya ana samun masu hazaka amma kuma ana shan mamaki za a ce wannan ɗalibin daga ina ya fito ko wani ɗalibin idan idan ka ganshi sai ka ji mamaki ka rasa wai yayi primary yayi secondary a haka saboda haka gaskiya ilimi ya taɓarɓare wani ilimi har a can jami'a ma yanzu ana samun shi ana samun shi saboda saboda to abin da na gaya maka cewa daga daga wayannan makarantun suka fito wasu ana samun masu kokari amma kuma ana samun waɗanda gaskiya zaka ce ta yaya ma aka yi ma suka samu suka shiga jami'a ka gane saboda taɓarɓarewan ilimin ya fara kaiwa jami'an Can hakika ba da tangarda ba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar kwalambiya Da fatar ai shagulgulan sallah lafiya. salam. Da ƙwaro ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Yanzu kuma sai rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne alhaji umar forever gashuwa kace al'ummar jihar zamfara allah ya kawo muku ƙarshen kusurgumin 'yan bindigar da suka addabe ku a jihar ku da ma najeriya baki daya ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja kuka ce shakka babu yanayin tsadar kayan masarufi ya sanyaya gwiwar ɗimbin magidanta wajen tunkara shagulgulan babbar sallah da ke tafi batun sayan abin kayan layya jingine ta za a yi sai wane da wane ko kuma 'yan rabbana ka wadata mu fatanmu shine allah ya sa a yi sallah bana tare da mu cikin ƙoshin lafiya sai kuma ra'ayin isa lawan girgir magajin garin girgir jihar Yoben tarayyar Najeriya. Kace samar da sabuwar manhaja mai lakabi idon mikiya da hukumar EFCC ta yi domin jama'a su amfani da shi wajen tona asirin masu cin hanci da rashawa. Wannan babban ci gaba ne daga ƙarshe nake addu'a Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa. Ra'ayi na gaba da lokaci zai ba mu damar karantowa yau. ka ne Muhammad Muhammad. ka ce a game da muhawarar da ake gudanarwa a majalisar dokokin najeriya na ɗauko sojan haya domin murkushe ayyukan ta'addanci mu dai sam sam ba ma goyon bayan haka muna son a inganta mana sojojin najeriya da kayan aiki na zamani wanda ɗan lokaci kaɗan za su iya murkushe ta'addanci a najeriya. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku ci gaba da aikowa sannan a hankali za mu rika karantowa. To a gaida baban Nanatu shirin namu kenan a yau kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai. takaice ma'aikatar tsaron amurka yau litinin ta sanar da sakin abdulatif nasir daga gidan yarinta a guantanamo bay da ke cuba a wata sanarwa pentagon ta ce za ta tura shi ne zuwa ƙasarsa ta asali wato morocco wannan dai ne canjin wuri na farko da aka yi wa wani dan gidan yarin guantanamo bay karkashin shugaban amurka joe biden wanda gwamnatinsa ta nuna alamun niyyar rufe gidan yarin wanda ake tsare da mutanen kasashen waje da ake zargin su da aikata ayyukan ta'addanci tun daga ranar 11 ga watan satumban shekarar 2001 da aka kai wa amurka hari a hali da ake ciki kuma amurka da wasu kasashe suna zargin ma'aikatar tsaron china da yin amfani da wasu miyagun 'yan kwangila masu satar kutsen yanar gizo a fadin duniya aikin da su masu kutsen ke amfana da shi ayyukan nasu sun hada ne da saka cuta a cikin kwamfutocin kamfanoni masu zaman kansu lamarin da ke tilasta musu biyan miliyoyin kuɗin fansa domin samun damar buɗe bayanansu a cewar jami'an amurka To masu saurare da aka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Nigeria. To masu saurare da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana. Lokacin da za mu sake shigowa mu kuma kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da kuma rahotanni inda kuma za ku iya yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com yayin da za ku iya sake sauraron shirin bakin ɗayansa a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya ga karanta yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma julie gresham da ta haɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri.